يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما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 yau muna 21 ga watan sha'ban shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da takwas ga watan shida shekara ta 2015 miladiya ga mu a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera iddi sakwato inda muke karatu littafinmu na muwattau imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun muna cikin kitabu siyam a kitabu siyam da muka kare muka shiga kitabu li'tikafi kitabi na itikaf al'i'tikaf ya gabata muka ce al'i'tikafu a luga a harshen larabci ana nuhin lizimta abu rike abu kikiki ko zama tare da abu wala to ba shi ruhunna wa antum aakifuna fil masajidi alluzumu kenan kuna cikin masallaci Mhm. saboda haka zai zimta kan abu ana ce mai itikaf sai dai wannan a harshen shari'a ba shi aka nuli itikafi ba abinda aka da itikafi a harshen shari'a shine wani wata ibada ce keɓantatta wadda ake yi da azumi kuma a masallaci ko kuma ka ce lizimtar masallaci da niyya ibada wanda lizimtar ta dare da rana da niyya ibada tare da azumi da wasu abubuwa masu biyu hakanan mun fara babil itikafi mun rike hadisai guda biyu zuwa uku da fatawat imamu malikin game da yana inda ka cewa ishtihadin dai na cewa masajid inda Allah dauki ka cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kakku zam rungumi iyalanku alhali kuna i'tikafi a cikin masallatai mamali ya ce al Allah Allah ce bai ce masallaci wa ne kaza wa ne kaza wa ne kaza ba al masajidi saboda haka ya ce ya halatta kowane masallaci kai itikafi muddin dai ba ka cikin waɗanda jima'a ta waje ba gare su idan ko kana cikin waɗanda juma'a ta waje ba gare su sannan kuma za ka yi kwanakin da jima'a za ta faɗo ciki to dole itikafin kai zan masallacin juma'a wannan shine amma idan ya zan juma'a ba ta waje ba gare ka ba kila mace kake ko karamin yaro ko kuma a'a kayi alƙawarin wasu kwanaki na wanda jima'a ba ta faɗowa ciki ya ce ya halatta ka yi litikafi ko da cikin masallatayin unguwa masu wannan ra'ayi cikin kaunin luka mun gabatar da su a cikinsu akwai hatta da aisha radiyallahu anha da wasu sahabbai da wasu malamai amma muna da nasi muka ce hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu sallam hadithin Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu an wanda manzo sallallahu sai ambata la'tikafa illa fil masajid thalatha ba al-itikafi sai a masallatai uku wannan shikenan ta raba gardama saboda manzo sallallahu alaihi wasallam shi an ka saukan ma alqur'ani kuma shi ka fassara alqur'ani in ma dazu ya ce almasajidu shi imamu ya ce almasajidu ba a fassara ba to ashe a cikin aya ba a fassara ba ko ku hasali ma cikin aya akwai fassara illa ba ta hito bane sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fitar da ita don cikin aya an ce almasajidi malamai suna cewa almasajidi alifu walamun nan yana ishara ga abin da an ka sani masallatayyan kila an fahimta haka wasu malamai ka fassarawa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi alif lam da an kasa sun ce a masallatayen ke kenan akwai an san su kenan to amma su wane ne baka iya faɗi sai hadisi yazo ya ce la tikafu illa fil masajidi thalasa ba litikafi sai a masallatai uku masallacin Ka'aba masallacin Madina masallacin baitul maqdis wannan hadisi ingantacce na duk da kamar da mun ka gabata so suna ganin bai inganta ba ko su bai kai gare su ba amma hadisin ya inganta ala kulli halin mas'ala ta cewa ba litikafi sai masallatai uku ko ana yi ko ba a yi kaulina da malamai da yawa sun fada ciki sun ba da fatawi da dama wani yakan cewa ko ina kana iya yi ko ko wani zai ce sai masallacin juma'a wani ya ce har ma ɗakin ka kana litikafi wani ya ce har zauren kana iya yi kai akwai wanda ya ce haka karkashin ice kana laite kafi a shiga ga duk abubuwa maganganu yawa gare su shi yasa kullum in muka ce maganganun mutane za mu ɗauka ba mu daidai da gaskiya sai mu koma mi sai mu koma ga asali wanda an ka aiko da shari'a in kai haka nan sai ka huta na ji wannan cewa yan ka ce ba a kafi sai masallatai uku to kenan an haramta muna yin kafi kenan ba mu kafi wanga ko bai yiwa sai muka ce ba matsala irin ta ko ba haka ba a yance ba a haji sai maka kuma baka ce koyi ba ko ba a dawafi sai makka ba a arfa sai makka ba duk baka ce koyi ba shi na saboda haka babu wata matsala don an ce ba litikafi zama sultimi an ka ceto ciki eh? in Allah baka ikon zuwa ka tafi in bai baka iko ba shi kenan ko hajjin yaya yake shi da afarella Allah ya mu gane kadiya ce dai ta ilimi a yi karatu a san matsala kakka saki harshe ka yi ta faɗi baka san wanda sun ka faɗi maganar ba Allah ya mu gane kullum abin nika kokarin ji hankalin mutane da duk aka gitta ma annabi ya ce to kai saranda ka ɗai ka riƙi taitayinka ka yi shiru ko ba haka ba ehin ko kai ko kakkai ka a ciki amma dai ka yi shiru kakkai kalamin da bai dace ba Allah ya mu gane malam ko da muka yi karatu wancan satin kana da uzuri inda za mu tashi namba ta ɗari shahi ɗari biyu na shahin da hakallo a ƙala malikun na ƙarshe ɗari tara da ishirin da bakwai ƙala malikun bismillahir rahmanir rahim qala abu marwan ubaidullah ibn yahya ibn yahya al-laythi rahimahullah qala malikun ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد ولم أسمع أن المؤتكف يضرب بناء بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في, المنار, ولا في المنار ya'ani as-sawma'a har yanzu dai game da itikafi muna magana akan sharaɗi na farko sharaɗi na farko an kuna fil masjidi ko ya za a masallaci shi muka magana ba a yi a gida ba a yi a kaza masallaci ina fata an fahimci wannan sharaɗin to shi na imam malik ya ta warwarewa yana ƙara bayani ƙala malikun wala ya bitul mu'takifu shi wanda ya shiga itikafi baya kwana illa fil masjidin ladhi i'takafa fihi sai masallacin nan da ya kale kafi ciki kaga babu wata mazauda ko ku wani dan dahiri ya tafi wani wuri ya kwana ko da wani uzuri ya gitto sai dai ya kwana nan Allahumma sai in zai fasa itikafi kan amma mudda yana itikafi to babu wani uzuri na tafiya wani wuri ya kwana illa ya kuna hiba fi rahbatin fi rahbatin min rihabil masjid sai in ya zan tanti ne hiba tantin da ya buga kira irin saboda tsananin zafi ana zafi irin masallatai manya haka to sai zan babu wuta babu mi sai ya fito to babu lahi ya fito daga wajen masallaci ya samu inda iska ka buga ya dan buga tanti an gane an san tanti ai to wannan kaga ba a ce mai wani gidana ba tunda cikin haraban masallaci na to babu illa wannan ehin walam asma amma imam malik ce ban taba ji ba al mu'takifa cewa mai litikafi ya daribo bina an zai buga wata gina gini zai aza wani gini ya yabitu fihi wanda zai rinka kwana ciki ban taba jin ana haka nan ba illa fil masjid in dai ba cikin masallacin ba in dai cikin masallacin na ya halatta a cikin ƙwaryar masallaci ko cikin haraban masallaci kila an fahimta aw <clears throat> fi rahbatan min rihabil masjid ko ko cikin farfaja daga cikin farfajiyar masallaci wannan shi din sani amma duk abin da zai dauke ka heta da kai wajen masallaci ba a yi a kiyaye malam na magana akan fatawa ta da ya wa ana al'itikafi a kowane masallaci ko akan haka na amma kaga in ka ɗauki wancan na saudi ko ko na madina kaga baka samu wannan matsalat ko ba haka ba ga nan birjit sai ka gaji wa bima yadullu ala annahu la yabitu illa fil masjidi daga cikin abin da ka nuna cewa mutum mai litikafi baya kwana sai cikin masallacin qawlu aisha ta zancen aisha radiyallahu anha ita ka cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ta kafa idan yayi itikafi la yadkhulul baita ya shiga daki ne gida ne annabi ya shiga illa li hajatil insani sai dun bukatar dan adam an san bukatar dan adam ba zagawa sai in dun zagawa wala ya takifu magana Aisha ta kare wala ya takifu magana magana Imam Malik ta ci gaba ya ce shi mai itikafi bai itikafi fauka zahar masjid ya haye can bisa masallaci in dai masallacin ba irin wanga gina na zamani ba wanda da ƙasa da sama duk ta zama masallacin amma irin ginayen zamani masallacin da musamman ƙasashen da yake suna da ɗan ba su da yalwa hili ana sori bildin hawa ɗaya hawa biyu hawa uku duk masallacin na babu illa game da hakanan a fahimta wannan fatwa imam malik ta wannan can zamanin su kaga ba su iya tunanin akwai irin hawa ɗaya hawa biyu hawa uku yau masallaci ko hawa ishirin an kai in dai an ɗauka duk masallaci ya halatta a itikafi ciki a fahimci wannan muddin in ya zan duk wurin sallah na amma in dai ba wurin sallah bane kawai an yi masallaci an gama an ruhe sama ka haƙwarya masallaci ka haye canza ka kafi a babu shine aika magana wala ya takifu fawqa zahal masjidi wala fil manar bai a hasumiya an san hasumiya masallaci to baya hasumiya ya'ani as-sawma shi na fassara ce wato hasumiya manar da soma'a a nan daina amma yana zuwa sawami can cikin alkur'ani sawami jam'u sau ma'a ɗakin ibada na yahudawa wannan daban amma nan hasumiya ko wani bum ɗin nan da aka aka ce mai ko can da aka hawa ko ko ana azala spikoki da wani abu to mutum bai haihuwa can yayi sai dai cikin masallaci cikin masallaci ƙwaryar masallaci ko cikin haraban masallaci babu lahi ko ya buga tanti ya dan buga kyalle ya dan killace kainai saboda kai ya bakkai ne tuya kowa na kallo ne ko a sai ya dan samu yak kusurwa ta can ko can ya dan buga kyalle ya sa kai kai ne babu lahi ko kuma a ce irin lokacin zafi na irin wannan ya fita daga waje can rabin gina ta masallaci ko dan nan ko dan nan ya dan buga wata yak killiya ta wani dan kyalle ko wani dan tamfal ko dan wani agalemi ya killace kai ne duk babu lahi ga wannan ko ko duk an occupying duk an cika wuraren ya rasa wurin zayi yi sai tsakiya tsakiya babu icce babu wani abu ya halatta ya rubuga wata yan rumfa ya aza turaku guda hudu ya aza gadajen kara kila fahimta to duk ya halatta yi wannan babu illa game da wannan kala malikun ya dakhulul mutakif wa qala malikun يدخل المعتكف الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل ب... حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي أول ليلة التي يريد أن يعتكف فيها والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجاته ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله لا يشغله لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه ci gaba da magana game da litikafi har yanzu dai muna cikin sharaɗi na farko sharaɗi na farko shine wurin da aka litikafi shine masallaci ko tare da saban da muka ambata sharaɗi na biyu kuma ya kasance bai hita cikin masallacin tun da ya hita hitar da ba ta lalura ba litikafi ya lalace mu fahimci wannan to wannan har yanzu dai ana magana kan wurin litikafi malik zai wata magana anan bari mu saurare ta mu jiya wa qala malikun imam malik yace nan fatawa ta yaka basuwa yace ya dakhulul mu'takifu al makan alladhi yuridu an ya'takifa fihi qabla ghurubi shamsi mai itikafi zai shiga bagirin da yake son ya fara itikafi ma'ana masallacin da zai fara itikafi ko to zai shiga qabla ghurubi shamsi kamun rana ta faɗi minan lailatin lati yuridu an ya'takifa fiha daren da yake son ya fara itikafi an fahimci wannan abin da ya sa ga hikimat hatta yastaqbila bi itikafihi awwalal lailati allati yuridu an ya'takifa fiha har ya huskanci farkon daren bin kaga in rana ta fadi sannan ya shiga a fahimci karatun in rana ta faɗi ya shiga in dai rana ta fadi mai na wajen masallaci da minti guda ko awa guda ko minti talatin sannan ya shiga kafi kaga kenan idan ya kwana sannan ya yi ni rana ta fadi ta gobe to bai cika yini guda ba an gane lissahin bai cika yini guda da wasu 'yan mintoci ko da wasu awoyi da rana ta yi maina waje so aka kuma ya samu cikakken yini da kwana yini da dare da yini an fahimci wannan kenan ya shiga kamun magariba in ya shiga kamun magariba kaga yana ciki sai ta kwaɗan mai in ta kwaɗan mai daren yayi sannan rana ya zo sannan yi an fahimci karatun ka'ida ta farko ga mu a kula sosai dole idan mutum ya magana ka fahimci magana ta yi alabashi in ka fahimci wa take haka take haka take ittifakan kowa da wanda da maki da masu haka take haka take haka yakan yi haka yakan yi sannan ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba kila an fahimta to imam malik haka yakan nuhi cewa za a shiga li'itikafi kamun rana ta faɗi kenan inda misali yau za ka fara li'itikafi sai ka zo da sadda ka zo kamun a yi kiran magariba sai ka zo mi karhe biyar ko karhe shidda duk dan yawace a cin zakai da yan gaishe gaishen zakai wanda Allah kaka kira ni kakka da male kafi zai shiga wani kaza wani kaza duk dan yin gaisuwa da mutane ka taho ka shigo kamun rana ta faɗi kila da minti talatin ko ko awa guda ka shigo tun shidda kana ciki a yi kiran magariba to shikenan ka fara an fahimci wannan ko kan mu manta a ƙarshen hita kuma suna da wannan ka'idat na cewa misal da zaka hita ba ka hita sai an yi sallah asuba a fahimci wannan ko eh sai ka sallah asuba yan kai sallah asuba gari ya waye sai kai wanka ka tasa masallaci lacin idi ko ba haka ba ne, to haka mazhabin malikiya yake kuma wannan fatawa haka imam malik ya basuwa sai dai kash manzo sallah sallan in zai shiga itikafi yana shiga itikafi idan gab da waye gab da alfijir yake to an fahimci wannan in zai shiga itikafi yana shiga lokacin sallar asuba ya shiga da ya yi bankwa ya kwana gida kenan hakula ya kwana gida ya shishirya ya komi da komi ya ta san masalla asuba in ya tafi bai dawowa da ya salla in ya shiga an gane kuma in zai hita zai hita da an ce an ga wata da an ce doshi aka ganin wata da asuba yawwa da magariba ko da an ce mai yau an ga wata dama mi aka wa kafi ba ramadana ba bai hita ba to haka a sunna a fahimci wannan kila an fahimta amma abinda fata imam malik ya basuwa fatawa ce ya basuwa amma ba imam malik ba ba wani wanda ya akasa gare ko sama gare ba ko abubakar da umar da uthman suka ba da fata manzo Allah ce ba haka take ba ta tashi shi dai nika so mu gane shi a da mu ko ba haka ba ibada dai manzo sallah san ka kawo ibada in ya ce ga wa dai kai to akwai wani wanda kai ma kwaskwari mata to in za ka shiga al'itikafi za ka shiga ne da asuba an gane sai ka yi sallar subahin can masallaci kila an fahimta bayan laba ne da dukkan ta hidai amma dai subahin ta yi mace ba tun ba ba ka tsaya gidanka ka buɗe baki ka yi sallar shan gidanka in ka suka kwana gidanka in ku akwai matsalar tahiya saboda baka yi tun da asuba karhe hudu karhe biyar kana gudun yan era su tare ka bisa hanya kaga in kare sallon ka da karhe shidda eh, takwas ko tara ko goma ko sha ɗai ka ganga makanka ka tahi can amma ba baka fara da tikafi ba in ka shiga masallaci ka zana ka aje kana kana yatta ka ka ya wato baka shiga ba har yanzu ka ka ya wato sadda baka baka hita da an kiran sallar asubahin ka zo kun yi sallar subahin shikenan ka shiga da yin sallar subahin ba kuma kuma sauran hita sannan kuma in kwana goma ka yi niyya kuma ka shiga kwana goma na ƙarshe za ka yi da an ce ma an ga wata shikenan ka kaɓi kayanka koma gida ka da kwanan ka can ramadan ya karewa yauwa can kai wankan ka hece tare da jama'a zuwa masallaci na yi saurin haɗin wanga na karewa saboda yana tahe da mun haɗi ba sai mun ko maimaitawa ba an fahimci wannan mu karanta mu jiya kala malikun qala malikun a ni zan fassara mana ka karanta ai yadkhulu almu'takifu almakan alladhi yuridu an ya'takifa fihi mai itikafi zai shiga bagirin da ya kasan ya itikafi qabla ghurubi shamsi kamar rana ta hwadi min al-lailati allati yuridu an ya'takifa fiha daren da ya kasan ya fara itikafi shi da mun ka bada wancan hadisi ko hadisi yana cikin bukhari nan kurkusa in kana son kai saurin gani doko bulugun ka bulugul marami dinka budu babu itikafi dibo hadisin da ya magana yaushe annabi ka shiga itikafi shikenan ka kare eh hatta kabila don ya huskanci bi itikafi da itikafi ne a walan lailati harkon dare Allah yi yuridu an kifa wadda ya kasu hara ciki shi malam yana ganin dun ya kammala 24 hours ko eh kaga ya kammala 24 hours to kaga in yi haka na haka to amma ibada dai ba ta hankali ta ba ko abin da aka bukata musamman mali itikafi mafi yawa in an kula yana da alaka da ranana ko ba haka ba shi yasa an ka ce ai azumi ko ba haka ba mhm. sannan kuma ga abin da malam ka magana wannan kuma haka yake wal mu'takifu mai li'itikafi mushtagilun bi i'tikafihi ya shagaltu da harka itikafi in ya shiga ya shiga ya shagaltu da hanyar harka buta Allah karatun alkur'ani ne azkaru ne addu'o'i na abubuwan alkhairi na karancikan da komai shi zai kula da su bai me la ya'ridu li ghairihi bai gitta mu wani abu in ba wannan ibadar ba mimma yashtaghilu bihi ga abin da dama yana ya shagaltu da shi sadda bai shigo ba to kai ya koma shi kamar mi minat tijarati kamar kasuwanci babu ruwan da harkar kasuwanci duk yaro ya ta dan kwana goma ya kasa ba Allah kwana ɗari uku da nawa na Allah ba shi can waje eh? ka gani to ya kamata ya ba kwana ya ba Allah kwana goma ɗai ya fuskanci lahira ita kaɗai don kai ya yi muhun rabo ko ba haka ba kai ya rabon yaudara alal akalli in ya yi kwana shekara tana da kwana 360 kila sai a ce ɗari hamsin duk ya yi su a waje ko to ai kamata yan kwana goma ɗin nan ya yi su a ciki don Allah kawai don lahira na gani ai abin fasanta ɗin da ya basu ya bada kaɗan ko ba haka ba amma duk da haka nan dai Allah shakurun na ya gode ya karba saboda haka kai kasuwanci wannan au gairi ha ko wani abu na kasuwanci wala ba sa amma ga wani ka gane shari'a ko kuma ibada ba halata ba babu laihin bi an ya amura al-mu'takifu mai li'itikafi ya ba da umarni bi ba da hajatihi abin da ya shahi bukatu ne kamar mi bi atihi na gona ta cewa ne walla a ruwan sama kuma ga ka fara ko sai ce to Allah to a faɗa ma dan yayata wane ko dan inna ɗan dan ɗan kawuna wane to Allah faɗa mai akwai hacin na aje doka te min shuka gobe babu komi ko ko eh, ɗan wani kalihu da kabbari gida matsala ta gito babu laihi ka buga waya ka ce do Allah doki kaza a yi kaza ehem motar nan do Allah ga ƴan uwanka can sun to da ƙauye sai ka buga ka ce do Allah to in sun gama abin suka yi a basu dubu hamsin ko a basu dubu ɗari ko a basu dubu ɗari ashirin sannan akwai mota a cika ta da mai do Allah kai su ƙauye a dawo shikenan ka gama ko kana nan kana gida ba sai ka haita ba ehem babu laihi ka bada wannan umurni wa maslahati ahalihi ya bada masala iyali ne babu laihi abu goma iyali ne abu goma to ga wani koko ga kaza ya faru ya ce to ai kaza ai kaza mana shikenan babu lahi ya bada umarni wa an ya mura bi bar'i malihi babu lahi ya bada umarni a sai da wani abu bai hita shi an bai hita eh a ce wallahi to aje nan da kai ta fara lalacewa fa kuma la in dai ka mun ka da duk tana lalacewa sai ce a doka a sayar aw bi shay'in la yashghaluhu ko ku wani abu dai wanda ba shi zai shigaltu ba fi nafsi ga kai ne ba da kai ne zai hita ba babu lahi dai bada wanga umarni mun fahimci wannan ai wala ba sa bi zalika mala yace babu lahi ga haka idan kana khafifan idan dai abin bai da yawa kakka ko kakka mai da abin business ko ba haka ba don ka san yanzu ga waya aka business din komi ko sai zan babu dare babu rana ya aje wagga ya doki wagga abu goma ne ya karba wannan ko ba haka to ka ka mai da abin do kuma ya haita wani siga ta ibada a'a lalura ka daurowa matsala ka gittowa bukata ka fadowa sai ka bada umarni sai azartas wannan ya halatta eh an ya amura bi zalika man yakafihi iyahu ya yi umarni da haka ga wanda zai ɗaukan mai wannan al'amari zai isan mai ga wannan an san kifaya waka Allahu al-mumin liqitala madadin ka kai da kanka sai a wani ɗauke ma to babu lahiya ba da wannan umarni malamin fahimci wannan ko ga wani abu nan <clears throat> ana samu ne a wurare amma imam malik ya gitta ma wannan ce babu wannan kuma nan fato imam malik daidai take anan kan shine mi shine ga aikin haji mun samu wata ka'ida yan kuntuna duk da dai shi imam malik yi generalizing din abin yawa abin ya ce ko ina to amma mun samu ga aikin haji shi sai mun ka cire aikin haji amma in ba aikin haji ba babu wani wurin da aka nan menene asharɗu fil ibada sharaɗi kawa sharaɗi ya halatta annabi sallallahu alaihi shi da kai ne ya faɗa ma wata boye Allah saboda tana son ta shiga aikin haji amma tana da ɗabi'a rashin lahiya na taso mata time to time wasu lokuta kula kusan akwai wanda haka nan ehe kira ce wani wani ohun turu duk sai wata irin rashin lahiya ko ga bazara duk sai wata irin rashin lahiya ko wani abu yanayi dai ka sa rashin lahiya kuma in tattaso mai to sai wanda ya gani to irin wannan manzo sallallahu ya bada dama kai sharadi kuma kuma ma unhwanin yin sharadin shike na ibada ka ta kammala bayan ka niyya ka ce labbaika Allah lokacin da kai wanka ka shirya ka ce labbaika Allahumma labbaika labbaika wannan sai ka ƙara da cewa ya Allah idan ciyo na ya taso wanda ka san kana da shi ko idan uzuri kaza ya taso wanda ka san uzurin kana jan akwai shi kila an gane kila an ce bizar ka adda matsala ko wani abu an kore ko an yi wani alteration ga sunanka sai a ce anya ba su mai sheka ka ce to wallahi baka san ka ce wallahi sun gane suna mai sheka sai ka ce to ya Allah na ɗauki shi in sun gano ko ba haka ba sun ka mai san <laughs> ko ba haka ba ko ko in ciyo na ya taso ko ko in kaza nawa yayi kaza to ya Allah ka karɓa min abin da ni inda abin nan ya taso ka kokari na kenan annabi ce ko kawan ga sharadi to duk inda ya samu matsala shi ke ne koma ta gida kuma haji ne ya yi wannan shekara ko da ko bai shiga makka ba ko bai shiga makka ba inda ya kawo wannan sharaɗin ya ce allah ya karɓi wannan sharaɗin ka wa allah sharaɗi ka sai zulhulaifa ko jihufa ko ya lamlam ko wani abu ka buga sharɗin ya Allah idan ciwo na na ɗauki alƙawarin zan gama aikin haji amma idan ciwo na ya taso Allah to na tsaya nan to sai ka taso ko da ka taho ka shigo makka kenan baka fara ko da wafil kudumi ba abin ya taso rigi rigi an haka ka shikenan babu matsala in ka warke shikenan ka ci gaba babu matsala in baka warke ba an gama kai ka ɗauki haji kuma ba maimaitawa to wannan nasi ya haito ga aikin haji to ana kiyasi ga duk ibadodi haka ya halatta to shi imam malik a fatawa ce ko ga aikin hajji babu saboda mi saboda bai samu hadisin ba an tambaya wa gawan ga hukunci ya ce ina waka wa Allah haka sai ka kama Allah sharadi a wallah ka dai in ka yi shi kenan in ka samu yi aikin ka in ka cika alhamdulillah in baka cika ba dai ka dawo shi kenan to babu illa ba matsala ta ba bai ga hadisin ba ko to masha Allah sai to kaga in ma wanda akwai hadisi gara yace ba bace ba a yi ina eh, ga inda babu hadisi to hadisin hajji ɗaya gare mu to sai wasu sun ka buɗe abin suka ce ga komi kana sharaɗi ka akwai wanda ya wuce wuce ko ga sallah in za ka barta ka ce Allah na sharadi inda mallah ta geto minan ni tsaya in ka ce Allahu akbar ka sun kai ka kwadi ce assalamu alaikum kun baka ramata akwai sun ka ce haka nan sharaɗi na kawa Allah ciwo gare ka kasan matsala don kayi kayi kayi to wasu sun kai ta buɗe abin ga azumi ana yi ga kaza ana yi ga kaza ana yi to shi na yanzu wurin da muka magana ba ta kafi muka magana ba to sai malin zai yi magana game da wannan malam karanta muna qala malikun lam asma ahadan min ahli ilmi yadhkuru fil i'tikafi sharta وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف سنة الاعتكاف kala maliku ina jin tun ba mu hasara ba an fahimci karatu shi yasa sanin ka'idar karatu shi ka sa ka kauce ma kurakurai wasu su ce in suka zo nan su ce imam mali ya ce babu wani shar'i ga itikafi alhali a itikafi muna da wani sharadi daban ba irin shurudu shurudu itikafi akwai su ai kamar da kuka sa akwai shurudu salati akwai shurudu siyami akwai shurudu kaza ko akwai shurudu itikafi shine na daya almasajidu sai an yi shi a masallatai ko sawa'an ko wani iri kake ko kai wanda ka dauke duk masallaci ko ko wanda dauke sai masallaci uku sai dai ka ce almasajidu akwai ta na biyu kuma as-sawmu ko ba haka bane ana azumi duk da dai akwai rigingimu za mu kai gare ta amma dai kauli rajihi sai an yi azumi ko ba haka ba na uku sharadi na uku Allah ya kharuja illa li hajatil insani mutum kan ta sai bukatar dan adam zagayawa boli ko fitsari ko wani abu da ya kamanci haka ko wannan su ashiru ne yake kafi to ba suna ma malaka san ya kore ba a'a gitta sharadi ya Allah na niyya kwana goma amma in dai wata matsala ta gitto Allah nan ne tsaya kuma in kaheta kaheta to babu haka ne mala yace lam asma ahadan ban ji wani ɗaya ba min ahalil ilmi daga cikin ma'abuta ilmi ya zikuru fil itikafi sharɗa yana ambatun sharɗi ga ta kafi yana cewa wai ana gitta sharaɗi a ya ce ban taɓa jin haka nan ba wa inna mal itikafu shi da itikafi amalu min al amali wani aiki na daga cikin ayyuka Misilu salati wa والحج وما أشبه ذلك من الأعمال هكا يكي هكا يكي دي دي كما صلى كما صلى kama azumi kama haji kama duk abin da ya kamanci wangan ibada ana kawa sharaɗi gare su a'a ba a kawa sai dai haji mu muna da hadisi ko amma da shi imam malik gare ba a kawa sharaɗi ga duk waɗanga ibada to lallai muna da ittifaki da imam malik akan cewa ita ma sallah ba a mata sharaɗi azumi ma ban magana ba duk wanda ya magana game da haka nan kiyasi na yi akan haji aikin haji ɗaya gare mu wannan shi kan ya tabbata amma saura in ka yi kiyasi to shi kenan a fahimci wannan to imam malik gare duka ba ya ce to babu wanda ya kafa sharaɗi ga sallah ko ga azumi ko ga haji to haka ne ta kafi yake duk ɗai suke an fahimci wannan ya ce wa ma kana min zalika faridatan aw nafilatan duk abin da abin da ya kasance farilla na ko nafila na abubuwan da mun ka ambata sallah azumi zakka babu inda mun ka ji an ce ana sharaɗi saboda haka ba a yi shi yasa imamu ya za a yi imamu ala ya ce faman da halafi shay'in wanda ya shiga wani abu min zalika cikin abubuwan can da mun ka ambata li itikafi na sallah ce azumi na ya shiga wani abu daga ciki fa inna ma ya amalu ma madha min as-sunnati yayi abin da ya taho na sunna ga sunna kan ba mu ji an ce ana kawo sharadi ga wadan ba ko to shi haka nan walaysa lahu bai halatta gare ba an yahudata fi zalika ya kaga a cikin wannan ibadar ya kaga gaira ma maza alaihi musulmuna ba abin da musulmi sun ka shuɗe sun ka bari ana yi ba bai halatta ya kaga saba mu dai mu taɓa jin ana sharaɗi ba wala min sharɗin ya shi bai halatta ya kawo wani sharaɗi da shar'anta ba kai ya kafa kaman ya shiga wala ya yabtadi'u kuma bai kirkira shi bayan ya shiga kwana ɗaya kwana biyu sai a ce wani ka sharaɗi ya ce a ce a ana yi to kai ya yi a farko bai yi kuma tsakiya bai yi wa qad kafa rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi ya yi itikafi wa arafa almuslimuna musulmi sun san sunatul itikafi sun suna itikafi babu wanda ya san sharaɗi ko nan mala ya ba da hujja irin wadda muka son a bayar ko zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi bai taɓa wanga batun bai taba mentionin batun cewa ana sharaɗi ba bai taɓa yin sharaɗi ba ba mu taɓa samun sahabi guda cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya taɓa batun ana sharadi ba ga itikafi ba mu samu ba ga azumi ba mu samu ba ga sallah ba mu samu ga duk ibadodi in ba haji ba ba mu samu ba to haka aka barinta babu itikafi an fahimci saboda mi saboda wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai mantuwa abinda ka ji an kyale kyale an kai an san da shi hadi ya baya ba kila ba babu shina inda ku aka bukata ta an hada ma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga tunda ya faɗi ga aikin haji ai ne ya san ana yi me yasa bai faɗi ga sallah ba don babu me yasa bai faɗi ga azumi ba don babu ko me yasa bai faɗi ga litikafi ba don babu shi ma kai ne ai bai ba bai ba ko to babu kawai ka shiga duk inda abin ya gitto ma shikenan an fahimta sannan kuma a hadisi gaba kaɗan za mu ƙara gano litikafi bai da wannan duk inda sharɗi duk inda abu ya kama ka iza kai in ya gitto ma ciyon wanda muka ce ba a sharɗi ya za a yi za mu ji an jima gaba kaɗan mun fahimci wannan akwai wata kalima waɗanda mutane ka amfani da ita ga laitikafi ko ka ce litikafi ko ka ce aljiwar kalimar jiwar ana amfani da ita a farko harko amma musulunci ya zo da itikaf aisha wata kalima ta fito ga bakinta cewa aljiwar shi mi aljiwar wata ibada ta musamman a shari'a akwai wani abu da aka ce ma jiwar makwattakan masallaci akwai wani mu'tazili kun san shi zamakshari al-mu'tazili mai al akwai wani lakabi da aka yi mai ko jarullahi ko eh jarullahi ha wani ce subhanallahi jarullahi makwacin Allah a'a ya kasance yana lizimtan masallaci an ce in ya tahi Ka'aba in in ya tahi Makka in kwana nawa yayi ba a gani cikin gari kullun cikin masallaci kullun kuma in ya batta kuma shikenan daga masallacin Ka'aba in ya shiga sai masallacin Ka'aba duk bukatar da zayi nan zayin ta in ya gama hito sai an ka ce mai jarun lahi kila an fahimta jaru daga jiwaru na jiwaru makwabtaka ko shin akaramaka Allahu malik aka tambaya shin a musulunci akwai abin da aka ce ma aljiwar in akwai shi me shi kala malikun kala malikun wal i'tikafu wal jiwaru sawa wal i'tikafu lil karwi wal badawi sawa na ya ba mu amsa kala malikun wal i'tikafu kalimar i'tikafu waljiwaru da kalima jiwa sawa duk ɗaya suke aiki gudana iri gudana suna ɗaya na kan bambanta kila an fahimta kamar ka ce isha'i ka ce atama al'atamatu wal isha kamar ka ce salatu subhi ko ka ce salatu fajari an fahimta ko ka ce qiyamul laili ko ka ce tahajjudi ina jin ai duk gudana ko jawsawa babu wani abu masallaci aka yi ne saboda aka ta da jiwar masallaci aka yi ne ne ta kafa masallaci aka yi ne an gane ba amma ba yi ne wani wuri babu wani abu da aka ce ma halwa a shari'a babu khalwa a fahimta ka shige daki ga garkame shikenan ka yi ta cin dage dagen ka da kaji ko ba haka ba don masu khalwa haka suka yi ko ba haka ba in sa kawai dai gane da abubuwa ta yawa yana haita ya ga harka an kasa samu sai ce khalwa ibada za a shiga sai a zama ɗalibai ne kullum kowa kawo kaza guda kullum ba shikenan ba sai shige halwa don in ya shige halwa bayan wata guda an ya hito sai ya gane bulbulbul kago san mai ibada bai zama bulbulbul babu halwa daga litikafi gare mu sai jiwar an fahimci wannan wal itikafu lil qarawi wal badawi litikafi a lizinci masallaci ga dan birni da ba kauye sawa duk daina kowa ya kai kowa ibada ya taho ko ba haka ba sawa an fahimci wannan masha Allah babu ma la yajuzu al illa bihi cikin sharuɗa mun samu guda ko masallaci ko kila kai in ka ga dama kana cewa basil harami masjidin nabawi a masjidil aqsa ko to mun samu guda ko na biyu azumi babu ma la yajuzu al-i'tikafu illa bi babu ma la yajuzu al-i'tikafu illa bi حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام بقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام babu ma la ya juzu al-itikafu illa bihi babu mai babin abin da ka bamu bayanin abin da al-itikafi bai halatta a itikafi sai da shi shine mai azumi malan haddasa ni yahya an malikin ubaidullah dan haya ce babana yahya bani hadisi daga imam malik malaminsa annahu shi a malikin malik balagahu hadisi ya kai labari ya kai gare an alqasim ibn muhammadin alqasim dan muhammad muhammad dan abubakar as-siddiq wannan da an kaifa lokacin za ana hajjatul wada ko wa da nafi'u wane nafi'u maula abdullahi ibn umara maula na abdullahi ibn umar waɗannan malamai guda biyu alqasim bin muhammad da nafi' maula abdullahi ibn umar kala su biyu sun ce la'tikafa illa bisiyam ba itikafi sai da azumi an gane wannan ba itikafi sai da azumi bi qaulillahi tabaraka wa ta'ala saboda Allah madaukakin sarki yana cewa fi kitabi cikin littafi ne wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid abinda muhallu shahidi nan da Allah ce wa kulu washrabu ku ci gaba da cin abincin ku ma'ana in rana ta hwadi ku ci gaba da cin abincin ku ku ci gaba da shan abin shan ku cikin dare hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajri sai farin zare wato alfijiri ya fito cikin bakin zare wato duhun dare sannan ku daina ci to kuma idan kun ka daina ci da sadda farin zare ya cikin baki hasken alfijiri ya keto cikin duhun dare to daga nan ku rike bakin ku ba hukuma ci thumma atimmu siyama ila al-layli ku cika azumin har dare har kuma ranar ta koma faduwa wannan a da yake to ranar ta fito to har ranar wannan ne ta faduwa amma cikin dare da mun ka ce kuna ci kuna sha da an ka ce wa wakulu wa sharabu amma wala to ba shi ruhunna kar ku kwanta da iyalanku shi ɗaya shi kan an cire shi ko da cikin daren wa antum akifuna alhali in kuna da itikafi in kuna da itikafi to ko cikin dare na ba sai da rana ba don da rana da ma azumi aka ya hana ma amma daren da an ka baka halaccin ka cika sha shi ka cika sha din ko litikafi kake cika sha cikin dare amma akwai abin da aka cire aka togace shine mi shine wala ruhunna ka ku kwanta da iyali wa antum aakifuna alhali kuna li'itikafi fil masjid a cikin masallaci ko fil masajid afwan a cikin masallatai abin da muka bida nan in mun ka diba jeren giya ayat wadda ta ambatan mala itikafi ta zo cikin jeren giya ayoyi masu magana azumi masu magana azumi shi na ya ce fa inna ma da Allahu al-itikafa ma as Allah ya ambaci itikafi na tare da azumi kaga inda ba dole sai da azumi ba da wata magana yana ya kado ya can can cikin buyu'a ko can cikin wani abu da yana ya kawo itikafi amma yayin da ya ka magana kan azumi sannan ya kawo maganar itikafi don ya nuna ma itikafi ana yi ne da azumi an fahimci wannan kala malikun imam malik ya ce wa ala zalika akan haka al'amru indana al'amari yake gunmu annahu la cewa babu itikafi illa bi siyamin sai da azumi an fahimci wannan ba kawai alqasim ibnu muhammad ɗaya faɗi wannan magana ba da shi da nafi' ibnu maula abdullahi ibn umar daga ciki waɗanda ya faɗi wannan abdullahi ibn umar ya faɗi magana shi ma ya ce la illa bi siyamin abdullahi ibn abbas shi ya ma faɗi magana ya ce la itikafa illa bi siyamin aisha radiyallahu anha imam al-bahaqi ya rawaito gare ta bisnadin sahih tace la atikafa illa bi siyamin cikin tabi'ai urwatu ibn zubair ya faɗi haka nan imam sha'abi ya faɗi haka nan kuma shi kaulin abu hanifa rahmatullahi alaihim ajma'in wannan duk sun tafi kan haka nan shi yasa da ibn qayyim al-jawziya yana magana a cikin zadul ma'adi yace ba a taba ruwaito man sallah ya taba litikafi cikin ramadana ko wala fi ghairihi fa ce da azumi ko da fi ghairin ramadana na dun za mu kai ya azumi ba cikin ya yi itikafi ba cikin ramadana ba ya yi itikafi cikin shawwal to ko sadda ya zo ya yi itikafi cikin shawwal din sai da ya da azumi ya ce sannan kuma ba a taɓa ruwaitowa ba da abin da ya tabbata na sunna manzon sarasa ya ba da halacci ana itikafi babu azumi da baki shi dai bai yi ba sannan bai faɗi ba kila fahimta kan haka duka gaba ɗaya mafi yawan malamai ibn qaymul jauziya da malamin sa ibn taymiya shekhu islam a cikin fatawa ya tafi kan cewa azumi ali itikafi sharɗin an fahimci wannan babu laihi in mun ce ta hanyar amana ilmiya sai mu ce akwai waɗansu da sun kai shi zuzi daga wannan ka'idat suka ce kana yami kana itikafi ɗinka ba sai ka azumi ba duk da dai sanadi zuwa gare su yana ɗan gargada sanadin da an karbi amma an ce sun haɗi daga cikinsu akwai ali bin abi talibin an ce da wannan ra'ayi akwai abdullahi bin mas'udin an ce da wannan ra'ayi waɗanda guda ne mutane guda biyu suna ra'ayin cewa ana mi ana kafi ko babu azumi an fahimci wannan amma kauli biyu na waɗannan bai karafkiya da ɗancin akawalu musamman waɗancan akawalu suna tare da ɗebe kewa na aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kila an fahimci haka duk da samun waɗanga kauli guda biyu na abdullahi bin mas'udin da ali bin abi talibin sannan da samun kaulin wayan sun ce ana yi babu azumi da sannan da samun kaulin abdullahi bin umar da abdullahi bin abbasin da aisha radiyallahu anha da sha'abi da sauran kasim bin muhammad da urwat ibn zubair da sauransu shi yasa imam ahmad bin hanbal sai zai yana da fatawa riwaya ta nan imam muhammad wata rana an samu ya ce wala yasihu itikafu illa bi saumin sannan wata rana an ce yasihu bila saumin ko la'alla kila samun wani nasi kuma ya ko bincike samu ne ko bincike amma dai kauli wanda ya zama rajihi ba a fi sai da azumi ina fata mun fahimci wannan wannan mun samu mi mun samu sharadi na biyu da mun ci sharadi uku na sharadi na farko masallaci Sharaɗi na biyu azumi Sharaɗi na uku wa Allah ya kharuja illa li hajjin insani ko shi za mu yi babu khurujul mu'takifi lil eid to nan malam da take ina jin ana itunawa can farkon aza karatunmu na muwaɗa tun asali can sadda mun ka fara karatu na farko mun ce wanda ya roto mana wannan sanadi ya haya ibn hayan laifi ko mun ba da tarihi ne gwargwado duk da wasu yi ta cewa a maimaita don ba su na an kai amma dai mun ba da shi ya haya ibn ya hayan laifi ɗaya na daga cikin almajirai imam malik da sun ka sa imam malik har madina sun ka karanta muwaɗa kuma suka ruwaito muwaɗa ga imam malikin hasali ma ba su kaɗai ba ne ehe abdullahi bin yusufa muhammad bin maslama abu mus'ab da sauransu an jero waɗanda an ka samu waɗa complete ta hanyar su wanda kowanensu zai karantar da kai mu waɗa kuma duka ga imam mali ya jita wajen mutane sun ta sama 20 sun ta sama 20 riwaya mu waɗa amma waɗanda sun kai karatu ga imam malik almajirai ne ba complete sun ka ji mu waɗa ba ko kuma sun ji wasu hadisan da ma ba cikin mu waɗa sun dai karatu ga imam malik Yan hadisi ɗaya ko hadisi biyu ko hadisi ɗari ko dubu ko dubu uku ko ba haka ba sun yi mutum dubu almajirai ne sun yi mutum dubu kai hasali ma imamu zahabi ya ce ba mu taɓa samun tarihi ba wani malami guda a hadun tilo shi kaɗai da adadin masu saurare ka taruwa lokaci ne wuri guda tun sadda ni faru magana in ji imamu zahabi har zuwa wannan lokacin da ka rubuta littafi bayan shekara karni na takwas bayan hijira takwas bayan hijira ba mu taɓa samun wani malami mai adadin malamai mai adadin almajirai ba kamar imam malik an fahimci haka amma abin da muka magana waɗanda suka hardato mu wa ga imam malik suka kawo ta an fahimta to daga cikinsu mun ka ce akwai su da yawa to akwai yahaya ibn yahaya al-laythi shi wannan da aka cewa haddathani yahaya wanda muka ce dan asalin <clears throat> spain na spain wagga wagga da muka sani a ah, ah, da can kamun turawa ko ko laraba suka ce mata ita ce suka ce ma andalus al-andalusi ehin to a sannan zamanin sahabbai da tabi'ina har zuwa su imama da sauransu ƙarya ƙasa guda ta dunkulalla ƙasa farfata ƙasa wasu da 'yan yammaci kila an gane to sun ka bata suna andalus to amma yanzu ita ta sun ka katsa biyu bature ya raba ta biyu akwai a spain akwai portugal ehin spain da portugal ita ta can da wuri guda to shi ya haya wannan mai ba mu wannan hadisi shi ya kawo mu waɗa a afirka a afirka musamman west africa ko mu ce west da north don a afirka ɗin ba ƙasashen afirka gaba ba ƙasashen afirka amma masu magana da harshen larabci a kula in ka ce sai mu ce akwai sudan ina jin tana cikin west africa sannan muna da akwai a na west africa na so in gama lisahi na masu magana da larabci sudan ko sudan ɗaya ta gare mu sannan akwai north egypt sannan akwai tunisia north take ko sannan akwai morocco ala kulli halin ko ba mu kasa ba dai muna da egypt masu magana da larabci dai muna da libya muna da morocco muna da tunisia muna da sudan muna da jazair algeria muna da eh ko su ɗaya ba bakwai ba ne murtaniya ba laraba ba ne a yi eh murtaniya yan kishin addini na suka yi juyin juwa hali suka mai da ita gwamnatin musulunci suka larabci suka mai da harshen official language larabci kuma allah ya taimake su inda ba mu samu matsala ba da mu ma najeriya haka za mu zama irin jihadin shi usmanu official language zamanin shi usmanu kun san larabci to mu kawai mun samu wasu 'yan matsaloli to ba sai ayi bayani ba ehen kun san najeriya najeriya ta yauwa <laughs> ita ɗaya ta samu wannan matsala kila kun san kasancewan ba yare guda ba ko komi ko komi dai amurta ne ina jin ai ba laraba ba ne na asali hmm, laraba ne a harshe to waɗanda kasashe da mun ka kwaɗi malamin yahaya zan faɗa nan gaba kaɗan da shi da yahaya wanga allaifi su sun ka kawo muwaɗa cikin waɗannan ƙasashe sannan shi yahaya ya wuce da shi da malami ne sun ka wuce sun ka kai ta don asalin yan portugal yan andalus na sun ka kai ta can kaga su sun ka shiga da muwaɗa a sai mu ce east ko eh, ina jin spain da portugal suna cikin european countries ko suna ciki yanzu ko ya to sun ka shigar da ita nan sun ka shigar da mu muwadda malik a can sai zan sun ka tashi da mazabi imam malik kuma babban littafin da sun ka sani shine muwadda imam malik a wancan lokacin kila an fahimta yahaya ibnu yahaya ibnu kathir ibnu wislas al-andalusi al-laisi shi na wannan yahaya almajir imam malik lokacin da ya tashi yana yaro a nan spain din ko mu ce andalus ta waccan lokaci ya yi karatu al'ada irin wadda kowa ka karatu to ya zo ya yi karatu ga wani malami wanda aka ce ziyad ibn abdurrahman wanda an kai san da shabdun shabdun shabdun din nan ya riga ya haya ibn haya laisi zuwa wajen imam malik hasali ma ya yi trip ya yi zuwa biyu madina wajen bai zo ko ina ba sai wajen imam malik karatu ya nika gari ya zai karanto mu waɗa zuwa rabi ya dawo ya abubuwan da yake ya koma nika gari ya koma ida karance ta an fahimta shi ya dawo ya barbada ta libya ya wuto morocco ya wuto ya wuto ya fada andalus ya can duk wanda ya san mu waɗa lokacin nan ga shi ziyad ibn abdurrahman ash gare shi ya santa ya haya bin ya haya laifi wa shi wa irin wasu wasu yan warinsu duk ga ziyad din ga sun karance mu waɗa. to irin wanga shauki na ɗalibi ɗan makaranta wanda yanzu an cire mahi yawan almajirai shi cewar da ziyadi kai wata rana imam mali ya ce mana kaza wata rana an kai kaza imam mali ya ce mana kaza sai ya haya kama shauki imam mali ya tambaye shi wai imam mali yana nan ya ce yana nan da raini ne yana nan da rai ne saboda haka ya ce to shikenan an haga makaranta sai da ya karanci mu da a to z daga bangon ta ƙarshen ta shi ya haifi ne haya ga wannan malami nashi ya sabke ta sannan ya ruhe ya ce bare ta can can kusa an ce waka ga bakin mai ita <laughs> tuwan ga man karatu ba karatu ga bakin mai shi ya ce bare ta can ya koma karantun wadda ya santa sosai ya tece ya koma karatun wadda gaba ga imam malik gaba ga imam malik karatun wadda duk da dai suna yara zama ne yara ya yi ƙoƙari ya kusanci imam malik ƙwari har ya zanna da imam malik matuka shi a cikin sun kashe ku da imam malik sai dai bai samu saboda ba da na ba ko kuma kai ne ko baki ne kun san a ajamiyu dan kuma da maka san ba balarabe na ba to kila bai iya jan baki ba ko bai iya mi ba to sai ya zan ba eh, shi ka jan baki ba shi a bambancin da an ka samu kun san imamu shafi ya karatu mu wadda ga imamu malik an gane ba ehem imamu malik ya jamai an gane ba ya jama imamu shafi'i wannan ana bambanta martaba ta fa imamu malik ya jama da kai ne ya fassara ma a martaba ta a lokacin imamu malik duk duniya wa shi ɗaya na fa irin wannan martaba kamar rayuwar irin waɗanda muka samu ɗaiɗaiku akwai irin su da ya wuce ɗaiɗaikun imamu shafi haka ya zama da ya wuce imam ahmad haka ya zama kamar da lokacin imam al-bukhari a ce imam karatu ga imam al-bukhari to haka na wata irin miza ce sai an kama nuninka a ce ɗalibin imam al-bukhari na ko yanzu irin aka ce wancan ɗalibin albani na ba ma albanin ba sai ka ta kallo ne ba to haka nan to shi imam sha imam yahya ibn yahya laifi ya zan yana cikin waɗanda sun kai kusa kusa ana karanta mu da kamar yadda malam kaja ana fassarawa to ba shi kaja ba amma yana kusa duk hadisin da an ka ja gaba gare ne aka ja sai an ja hadisin an ka iyaka sannan imam malik ya fassara to haka an kai an ka an ka tahi sai nan nan inda mun ka kai yanzu karshen babin ga sai lalura ta gito mai haibi ne ya hallaiti uzurin ta a gida kila an komai ko uwa ko wani abu bai da lahiya dole ya sa karatun gina jin daɗi ne wani bane dole ya tahi ya tahi gida ko da ya dawo an kare babul itikafi dan nan zuwa karshen babul itikafi inda za mu ajiya mu ba da hutu in mun ka dawo sai mu fara kitabul hajji insha Allah ta'ala to shi imamu yahya ibnu yahya laifi bai ji shi ga imam malik darat ba dai ko da ya dawo an gama nan kuma ma yasa daga madina ka ta andalus ka dawo ga dan karatu bai kai kawo ba a ce an yi ai ya sa kila ma hutu an ka bai ko ba haka ba don da ba ba da hutu ba ko da kawara kila an gaba mu wadda irin wancan ta hiyar ta hiyar kawa ko ta yi bisa raƙumi wata nawa za ka ɗin mai zai spain ya dawo ehe kila hutu an kamai to ko da ya dawo da ya iske an yi wannan to yaro na bai cewa shi ɗan imamu ya maimaita mai sama ta wari nisa shi ɗaya koma eh, eh, eh, malik bai da lokacin da zai ba shi kadai sai dai a yi wannan karatu kuma a riga an wuce shi yasa sai iya karanta saura ga malik to da ya koma gida da ya koma rubuta mu waɗa saboda amanar ilmiya in ya kawo nan dole sai mun je da tsakanin da imam malik bai cewa haddasani an malikin sai ya ce mi haddasani ya haya an ziyadin ya haya ga an ziyadi ibnu abdurrahman wani ziyadi ibnu abdurrahman malami ne a gida malami ne na gida sai ce kala haddasana malikun an fahimci wannan saboda shi ya ka'ida ilmiya ba a ojoron karatu in ba kai karatu ga malami ba kakka ce malamin kana don dai ka kamba makanka a babu haka nan babu ilaihi ka ce ai dal albaljiri ne wani shi karanta shemu ko ba haka ba kana da yanzu sanadi ingantacce malam karanta mana. babu khurujil mu'takifi lil eid حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي بن عب... عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. الحمد لله إن جنازة مصيعة وهذا يكي تقوى lokaci sannan kawai na ba da fa'ida ga don a rike jibi da mun taso da mun ambata mun san waye ziyad ko ba haka ba ibnu abdurrahman malami ya hayabi ne ya hallaiti na gida sannan waɗanda kila mun gabatar da bayanai ba su nan tun can farkon karatu kakka samu wani rudu ana cewa haddathani ya haya shin wani naka cewa haddathani ya haya ko ba haka ba zai ana tambaya amma dai mun gabatar da karatu dama abinda bayanin wanda yake a ah, duk waɗanga da kunka sani kutubu sita ɗin ga waɗa ko ko mu ce bukhari muslim turmizi na sa'ibi na da sauransu da dami dami su wani sun ka wallafa su wani sa'in ana barin su haka nan shi wanda ya wallafa su kamar shi Imamul bukhari haddasna abdullahi ibn yusufa ko ko ce haddasna muhammad ibn maslama ko ko ce haddasna abdanu ko ya ce haddasna ne shi Imamul bukhari shi ka magana da kai a fahimci wannan a imamu muslim ana samu haka da sauransu to wani sa'in musamman irin malaman da suna da ɗalibai bila adadin irin imam malik ana koma wa ɗan garai sai ka zo kamar irin yahaya ya yi haka nan abdullahi bin maslama ya haka nan Muhammadu bin maslama afwan abdullahi bin yusufa ya haka nan kowa in ya karanto ta sai ya to ya sake rewriting ya sake rubutawa inda imam malik ce haddasani nafi'un shi malik nafi'u ka cewa haka malik ka cewa haka nan ko haddasani nafi'un to ni kuma misali kaddara ni ayi haya din kaga zan saki rubuta sai in ce haddasani ya haya an malik an gane bambancin in sai in ce hadda wa sai in ce haddasani malikun an nafi'un zan ce haddasani malikun an nafi'un shi malik cewa ya haddasani nafi'un ni ko in zan kwafin sai in ce haddathani malikun an nafi'in duk shi ya karanta san wurin duk in samu fa'ida tabarrukin batun imamu malik saboda na faɗi sanadi don an san bai zamani da nafi'u ba to ya haya haka ya yi to amma haya da ya zo ba shi ya rubuta da hannu ba shifta yayi dictation yi yawawa ya yawa ɗanai ɗanai ɗalibi ne na irin wannan don ka faɗa mutum karatun ka duka to shi na ya ce ma ɗane ya ubaidillahi ibnu yahaya ibnu hayan laifi Ɗan ɗane shi ya haya. ya kira ɗane ya ce yana son ya sake rubuta mu waɗa amma min tihi. ruwayoyin da ya samu ta malik saboda haka ka rubuta sai shi ya yahayan sai ya ce haddasani malikun shi ya yahayan da ya zo karatu can madina shi ko ɗan inda ya rubuta sai ya ce ya haya an malikin umarni ya bashi rubuta shi dan naka rubuta shi yasa kan ji wani rudu dan naka cewa ni ya haya babana wanda ya tafi madina karatu <laughs> kan ya bani labari an malikin daga malami ne malikun shi ko malik an nafi'in to amma da ka ɗauko gundarin muwaɗa ta malik za ka ganta ƙala malikun ni nafi'un haka za ka gani kila an fahimci wannan saboda haka kan mu samu rudu haddathani ubaidullah ka wadin haka dan dan yahaya haddathani yahaya shikenan an malikin yau da yau da haya bai samu karatu ga imam malik wannan ya tsere mai sai ziyadi an faɗa mai sai ya ce haddathani yahaya an malikin an ziyad ibn abdurrahman qala haddathana malikun an fahimci wannan jibi mun to karanta ɗaya za mu yi mun san wannan insha Allah ziyad ibn abdurrahman thiqatun thabtun faqihun bai da illa kamar da haya bai da matsala hasali ma ziyad ibn abdurrahman a a min haya ya hiya haya kiyayewa ya hiya haya kwankwancewa saboda haka babu matsalar sanadi bai samu tangarda ba subhan ina jin <clears throat> akwai tamboyi ko da yake lokaci tamboyin suna da alaka da karatu suna da abin yana neman alfarma a faɗa musu eh, littafin da za karanta ta bari mu dan karanta ki tambaya guda ko dai ba a amsa ta ba sai a jita tambayan ko da mu samu amsawa ba sai a jita duk mai tambaya san an ambata ke cewa assalamu alaikum malam don allah muna son a faɗa mana sunan littafin da za a sa a masjidin nur wato inda ake yin karatun bulugul mara don mu sayi littafin kamin lokaci tambaya ta ta biyu ce menene roman li'itikafi tambaya ta uku malam don allah a yi nasiha ga masu zuwa li'itikafi irin wasu abubuwa da ke faruwa irin su free call A karatun jaridu sauraren bbc da dai sauransu wasala. wannan tambayar ta karshe ita ce kila kawai zama da kula sosai haye da ita saboda ita ta shahai karatun duk da dai waɗancan su ma sun shafi karatun a ba matsala kuma illa kawai abin zance kila game da ita ita ma yana yiwa kila suna shiga aiki ne ba tare da sun ilmantu ga sanin harka ibadar ba ina ganin ba mu tunanin irin wanda ka zuwa irin wannan karatu ne yana halarta irin waɗannan karatuttuka na suna da bayanin wada aka yi kafi ya kuma irin waɗannan abubuwa shi yasa babban al'amari sai a yi ta wa'azi a yi ta tunatar da su a yi ta karanta shi su mafi yawa jahilci na da rashin sani Allah ya samu gane batun littafi za mu faɗi insha Allah sannan ta ta ta tsakiya me ce abin da yawa romon itikafi falalin itikafi da fa'idodin shi suna da yawa kila a gaba za a bada bayani saboda in muka tsaya wannan ba mu gama littafin alkawalin da muka yi bai cika malam karanta wannan assalamu alaikum menene ma'anar sunan littafin muwadda malik Allah ya saka da alkhairi kalimat muwatta mun yi bayaninta a cikin karatun farko saboda haka ba bukatar maimaita ta karatu na na musamman mai tsawo sannan an da muzakkira an raba kaga in ka koma ga muzakkira ko ka koma ga kaset kuma yana jin lokacin nan su malam Umar sun doka insha Allah amma babu laihi wata rana muna iya koma dan maimaitawa insha Allah amma dai ba yanzu ba saboda lokaci wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara ma malam lafiya da imani hadisin da kayi bayani cewa itikafi sai a masallatai uku ruwaya wani malami ne in yana nuhin malami mai littafi to ismaili ya ruwaito shi imamul bayhaqi ya ruwaito shi sannan imamu tahawi sun ruwaito shi in dai yana nuhin mai littafi a tahawi abu ja'far tahawi a cikin littafinsa mushkil athar ya kawo shi imamul bayhaqi a cikin sunan kubra ya kawo shi ismaili a cikin musnad nashi ya kawo shi in yana nuhin mai littafi imam albani muhammad Nasir albani ya hidda hadisin ya yi bayani ne hilla kwata a cikin silsilar hadisi sahiha wa athar wa wa shi'un min fiqhi wa fawaidiha a nan ba ta 2786 in yana nuhin marubuta in yana nuhin sahabi wa rawaito shi sahabin da ya rawaito shine Hudhaifatu bin Yamani aminu sirri na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan wallahu a'lam wannan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya taimaki malam ya ƙara masa imani malam ni kan yi sahur sai ni ji ni ne kan yin sahur sai ni ji mai kira ya ce assalatu khairun minan naumi shin malam zan ci gaba da sahur ko koyaya tambaya ce ta gaba ce malam ni na taba ni na ta bayyana gare ni cewa an ga wata har na ɗau azumi sai mahaifiyata ta ce sai in kare shi shin malam in ni kare shi na saba wa Allah ko ko yaya don ya saba ma eh, eh, fahimtarta ta? shi ko <laughs> wa in ya kare shi ya saba ma Allah ya saba ma Allah kware ko eh, tunda Allah ce azumi wannan yana cikin yana cikin inda ai babu da'a ko لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ka kare ko kace ka ai ka shi shikenan kace ka amma kakka tare ita da rana duk ranan nan sai kai fit ka bace ka ka baka da sai ba magariba kace ai kare da kare an ba kare ba kawai don dai ka batta haka nan amma don azumi Allah ya umurci azumi ko ba haka ba Mhm. waccan tambaya ta farko shi kuma nassin hadisin abu eh, abu dawud ya kawo ta na cewa kana sha ko kana sahur ɗinka ko kana cin abincinka sai an kai kiran sallah ko ga hannunka sai aje ci gaba kawai ya sha abi ne lahiya lau hankali ne kwance wannan hadisi sananne na aishe sama ban damu da in ta khariji ne ba saboda haka ko an yi kira kakkasa a gaggawa ga macin abincin ka lahiya lau tsanake ka sha ruwanka lahiya lau ka sha baki sai ka ta zuwa sallah ya insha Allah yawa <clears throat> subhana ina jin shikenan ko subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muhadara zai kar amince da ita ran juma'a insha Allah